الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul limani wanda ba sha'a Kano malam ya sha'a dan yake wanda ke tara mu a wannan mafi mai albarka a daidai wannan lokaci inda muke karatu ne cikin littafin ya shi na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da fata muna roƙon ka ya Allah ka sa mu gani shin kuma fi karfin zukatan mu wajen kawace mata Allah madaukakin sarki kai mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau muna cikin babu istighfar ina roƙon Allah ya sa mu rufe shi muna cikin muskafiri a cikin karanta hadisai guda uku zuwa hudu wance za mu tashi kan na hudu bayan ayoyi da malam ya buɗe babin da su ya kuma kawo hadisai a cikin babin wanda sun kai hadisai goma sha ɗaya mun karanta guda uku cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala a yau kuma insha Allah za mu karanta idan ma sha Allah fatan Allah ya mana dace malam yace a hadisi na hudu a wannan babu wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود za mu ji cewa wayannan hadisan da dama mun taɓo su a sharhin da muka yi a sasin da gaba to amma dai wa zakki fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin shi karatu mai manta ba asara bane bal zai kara maka tadabburi da kuma dawo da kai kan hanya bayan shagala abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda a cikin sahabbai ana mai kira da khadimus sunna kamar yadda cikin a'imma imamu abi imamu ahmad bin hanbal shi ma yake da wannan shura to haka akan ji ba da ji a samu wasu afradin nan wanda sun fice wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya da kuma yi wa sunnar sa hidima ba tare kuma da son rai ba Allah kai mana dace domin dace ne kowace sunna ka ji kana son ta za ka yi aiki da ita shi yasa kullum muke roƙon Allah in suna ta biyo kan aikin da muke so kuma ba sunna ba ta so to Allah ka sa mu fi karfin wannan zuciyar da mu dina mu dawo mu yi abin da sunan da ke so wannan dace ne sai ka yi karatu ya ji wata kanka sai shaitan ya nuna maka da wani aiki haka ne jin ma wani lokaci sai a yi karatu sai ji sai ka jera da sun sai rika cewa ka ji suwa ne a yau an taɓa suwa ne kuma an taɓa shi ba zai taɓa cewa yau an taɓa ba kaga wannan ya zama mai san kai to Allah ka kiyaye mu san kai Abdullahi bin Umar yana cikin sahabbai masu bin sunna sau da kafa ba tare da bincike so nawa aka yi ba ko kuma a wani lokaci aka yi wani zai yi sunan zai ce masu nawa annabin ya yi wannan ko kuma sai da ya tsufa ya so yi ko wani abu ne makamanci wannan wanda yake nuna maka dai ba zai yi wani ne kawai amma ya samu kuɗi an ce yi haƙƙi so ɗaya annabi so ɗaya yi ba zai ba tunda ka yi haji su ɗaya da kaji yawon mutane mana suna yi sai ga nan kuma ba zai da annabi to ɗaya ba kaga ya nuna kenan nuna riba a kita wa nuna riba Allah ya kare Abdullahi bin Umar yake cewa kunna na'uddu li rasulillah kaga wannan yana nuna ne tsananin bin sunna ko annabi ya zauna sukan lura ne yake yi Abdullahi bin Umar an ruwaito cewa zai je haji in aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar sa ta zuwa aji ya huta a nan haka kawai zai zauna ya huta ke ni bai ji ba amma dai tunda annabi ya huta ba zai huta manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaga ta nan shi ma sai ya zaga duk abin da aka ce manzo ya yi zai baya tunanin wai me zai samu ba dai annabin ya yi ba to zuwa ma zan yi la tsakana lakum fi rasulillah uswatun hasana shi ya yi imanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai yin abu haka kawai so da haka in yayi bai yi wannan yasa ba da shi da da cikin sabai suke lura da duk haraka da wata kalatin rasuli sallallahu alaihi wasallam da motsin da shi wani duk suka lura lura ne ya kai ya sa sabai suke gane fara'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bacin ransa ba tare da ya faɗa musu ba da suka gane farin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sa don haka shi yake cewa in ya zauna a majalisi guda sukan kirga yana yawan cewa rabbi firi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yana yin wannan can an jima sai maimaita in an yi shiru ma ya maimaita haka dai har sai sun kirga yana faɗan wannan tsokani to ɗari su majalisin wahi kaga na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar lahu ma taqaddama min zambi. amma yake rabbi firli kuma yake wa tub alayya dan ya nuna maka kai da baka kai shi ba ba to ka dani yasa yawa malama sukan ce galibin addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne ta'aliman lil umma don ya koyar da al'umma cewa ku dage da yi kuma yana nuna maka hirsu sahaba wajen ɗaukar alkhairai sannan yana nuna maka ladabi cikin addu'a kamar yadda ibn kabir ya kawo cikin wani tafsirin wani lalata ba da fa biya da yake hikimar sunayen Allah da suka yi yawa don kowa ya zaɓi abin da ya masa ya dace da bukatarsa ya rika roƙon Allah da shi kaga da yace rabbi firni wa tub alayya yace innaka antat tawwab ar-rahim saboda kuma kana son kuɗi kana son wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai da nemi suna wanda ya dace da wannan alwadu mai yawan kyauta in kana neman arziki innaka Anta razzaq in wani ya kama ta Anta ta zulkuwacin madi alama maka kenan to kaga kenan kowanne bukata za ka samu Allah subhanahu wa yana da sunan da zai dace da wannan bukatar taka in ma mubashara in ma biwasita ko zama direct ya tafi kan bukatar taka ko zama ya shiga cikin wato nafilin jama'i mana ya shiga rubuce a cikin rubuce dole zai sabo kun zama a nan wajen wannan duka yana cikin ladabi na addu'a kuma yana nuna maka lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana so a san a saka ya sunansa da siffarsa cikin bukatar ɗan adam don sakankan cewa ne da yarda cewa Allah mai yin wannan abun yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ma sai ya kawo sigatul mubalaga yake tawwa bai sai innaka anta ta'ib ba wa da'im wa tawwab akai bambanci Da'im mai karban tuba tawwab mai yawa mai yawan karban tuba Allah ya samu dace wa rahim shi ma rahama ce amma yana nuna isaluha ila al'abd yace innaka anta tawwabur rahman zai iya faɗa wannan domin ar-rahman min asma'illah to amma ita rahman kamalur rahma ce والرحيم إيصالها إلى إلى إلى إلى المحتاج وما ألوك النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تلك الرحمة كما في أبطانها الرحيم Allah ya samu dace wannan yana nuna mana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da mu lazuntar addu'a da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya zauna a wuri da yasa ake koyar da mu kafaratul majlis in an zauna a wuri an tattauna to a yi kafaratul majlis domin ka tashi a wajen da wani zunubi to ka riga ka kankare ka wanke shi kan gaba wajen duk wannan harisun a yi ƙoƙarin ya zama dace mun kira Allah ka sa mu dace hadisi na biyar shi wannan babu yace a ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود wannan hadisi yana daga cikin ɗaiɗai kuma hadisai masu rauni cikin riyadun salihin sai dai suna da shawari ta wasu fakara na hadisi ma'ana wasu gaɓoɓi na hadisi za a samu cewa akwai wasu ayoyi ko wasu hadisan daban da suka yi bakin wannan bangaren wannan fasa shi yasa imamu nawawi ya nutsu wajen kawo shi a irin wa'in wuraren cewa duk wanda yana doki istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja Allah zai baki mafita kuma alamun mafitan shine fadin Allah madaukakin sarki a lisan Nuh alaihi salam wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to daga nan sai yusiri sama alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار duk wani abu da za ka nema na arziki yana karkashin wannan wajen ba wani abu da za ka nema a ta dalilin waɗannan abubuwa da Allah zai bayar ta dalilin istirfa a ce ba ka samu biyan bukata shi yasa duk bukatar da kake da ita za ka samu mafita sannan wa min kulli hammin faraja kowane kunci da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai yayi maka domin yin lawazin ko kuma daga cikin abin da istighfar ke haifarwa akwai saba wa mutum mafita da zaran Allah subhanahu wa ta'ala ya karba to sai ka samu mafita kuma idan mun karanta a satin da ya wuce wani ya kawo misalar sallallahu alaihi wasallam kun kai ce maka ya ce masa ina kake ka ina kake da istighfar mana ina kai sakaci da yawan istighfar saboda haka mutum ya rabu istighfar Allah ka samu dace wa razaqahu min shay'in la yahtasib domin da wajen istighfar yana nuna ne tsoron Allah ko sha faɗa mun sha karantawa mutum yana da koran Allah ya ji Allah makhraja kuma yanzu ku min haythu ya yahtasib Allah ka ba mu dagewa da neman gafara in mun faɗi me ake nufi da istighfar a zafin ne neman gafara neman a sutunta ta a da laifinka ya zama tamkar babu kuma abin da Allah yake yi kenan in ka yi tuba ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yace babu da sayyi'atihim hasanat Allah ya canja munanan aikin mutum zuwa kyawawa kaga an lullube su kenan sun zama tamkar babu wanda yana nuna mudawama ka daji kullum kana yi ba wai ka yi yau gobe ka dina ba yi an jima gobe ka dina a zaman to kullum kana yi kuma ka yi shi gwargwaron yadda za ka dawama kana yi mun ka ebo abu da yawan da sai dai ka yi jifa jifa ba a kan wani yana da kyau a cikin kada binci wani abu a ga kayan da binci shi hadisi na shida a cikin malin yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من البحر رواه ابو داود والترمذي wannan hadisin yana nuna muka wato muhimmancin istighfar duk wanda zai nemi gafarar Allah kuma ya hada shi da sifa ta buwaya da zuwa da cancanta akwai ne a ciki akwai girmamawa akwai yabo akwai jinjina wa ubangiji subhanahu wata'ala mun ka da cewa la ilaha illa hu kuma ka da shi ayyun la yamut kuma qayyum la yata'am wa ce qayyum wanda cikin aikinsa akwai lura kuma babu gajiya kulla yawmin huwa fi sha'an kuma la na sun wala nan wannan yana kore mata gajiyawa da kasala wannan kuma shi shine kamalul qayyumiyya shi ne tabbatuwar tsayuwar Allah subhanahu wa ta'ala a kan komai to ka haɗa masa waɗannan sifofi kamar yadda ya taɓa jin wani sahabi yana addu'a ya haɗa masa wasu sifofi masu nuna jinjina yake cewa yake roƙon Allah اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد nan take kare wannan yaro ta Allah bismin ladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi istajaba a wani wajen kuma aka ce kawai ce ana ce masa sal tuqa kawai za mu ne rage ma roƙa ne ko za ba ka gaba isar da makaman yaƙi hanyar ka gama bude ta wani yana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala yana son jinjina da girmamawa ka yadda kai din ba kowa ba ne ka gama rinsunawa mu duba hadisin da muka karanta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake gaban ubangiji ne nan ceto ka dubi irin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya mun ilhamar su wanda ba taba sanin su ba sai a lokaci ya yabi Allah ya jinjina masa sannan Allah ya ce ta shi ka roƙa za a baka shi ka yi ceto za a baka kan wanda yana nuna maka ashe in kana buƙatar abu abun Allah ba ka zuwa ga abu to Allah ba ni na'am zai iya baka amma dai ba ni da zama kana da ladabi a abin da kake nema a wajen wanda ka san ba zai kasa wajen baka din kuma ba mai sa ce baka dole mutum da ka yi yakinin zai baka to nema cikin ne nema cikin ladabi nema cikin jawabi, wanda ya hada wa Allah subhanahu wa ta'ala irin wayannan kamalul tauhid لكمال صفة الحياة والقيومية سلمكما يتبتر وحل سبحانه وتعالى لمن توبة النبي صلى الله عليه وسلم لا أجابر سامي ذنوبته وإن كان قد فر من البحر كل يا بدعة في الناس wanda guduwa abin yaƙi mun faɗa satin da ya wuce yana cikin sabu'in laifuka bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kuli san ce su suna kawo ji halaka ga bawa ko nutsewa cikin wuta na ciki akwai a wani ya wuta guduwa ranar daga ko kuma lokacin wannan daga duka kwaɗaitarwa ne da zaburarwa ga mutumin da yake laifi to ga wani abu da zai rika matuƙar yana yi wa huwa munkirin bizari yana mai jin tabbas aka abu yake ba wani gwaji ba ne ya ji ke to ke mu bada ba wannan ba ku garanti shi ne da kuma tukuna amma ya ji da yana cikin bimuwa Ya ga ga wata hanya ya samu fara ya samu kuma jin ko cewa lallai ga mafita wannan da shi to Allah zai samu mafita mutumin hadisin ba mai kyau na mutumin da ya kashe kisa wa tiskina nafsar da ya samu wanda bai da ilimi da ya gaya masa ce? ba ka da su ba ka jira mutuwa kawai da wuce da shiga wuta ita ya ran kara da shi ka ɗari kan dai an gani samun ba jiki kawai shi ka ɗari kawai daga nan yadda malamin da ya san Allah ya ce waye waye zai waye ma iyaka da Allah waye zai shiga tsakanin bawa da Allah sai dai zan ba ka shawara inda kake ne ba mutanen kirki da za ka rafe su har ka zama nan yi maza ka ga inda mutanen kirki ya kuma yadda cewa in dai ya jan ya tuban Allah zai karɓi tubansa Allah ya tubi niyyarsa a hanya ya ɗauransa kuma da aka zo aunawa Allah ya ce wa ƙasar da zai je ki mato wacce ya bari kuma ce yi baya don an auna ya zama ya yi kusa da can sai ya shiga rahamar Allah domin shi Allah ya shirku tawwabi yana san masu tuban ne to ba ka so Allah ya soka me zai hana ka tuba ko kana so Allah ya soka duk ne san samun soyuwar Allah ya kamata ya dace ga yana tuba da dukkan tubansa kuma Allah ya tabbatar mana cewa ya fi zuwa ba yana gafarta zunubai gaba ɗaya ne washe duk yawan zunubin ka Allah bai gani na yawan za kuma mu shi a gaba insha Allah mu ta ala hadisi na bakwai cikin babin yake an shaddad bin aus رضي الله عنه قال سيد الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من نومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري وأخرجه أحمد بن مسلم شوفنا حديث من yana mana بهذه sirrin ba na shugaban istirfa daga cikin magabata imamu tiri yake cewa an kira wannan hadisu sayyidar istirfa lima kana hada du'a jami'an lima'ani tawbati kulliya mun irin wannan neman istirfa ya hada ma'anonin tuba gaba daya وسعير له اسم السيد جدلا في aka شيء مثل السيد شو وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور يتولى الحديث شيء أكي جباتر ولوك تنبك أتوا هو دكا الأمر أنا الأنواع kuma da aka yi cancanci wannan suna wasu malaman kuma suka ce daga cikinsu akwai abu hamza yake cewa halar hadith من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى باسمه سيد الاستغفار yace wannan hadisin wannan addu'a ta kunshi wato wasu irin ma'anoni masu ban kaye wajen ma'ana sannan kyawun lafuzansu wajen tinkarar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa sun cancanci a su zai yi tufa ففي الإقرار لله وحده بالألوهية إن يتفتر ولأن يشيني ألا كما يتفتر بأنه الخالق يا كما تفتر ده القول ده ألا يتوكى أكان فدباوة كما عالم الضرب وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يا تفتر ده sannan yana da raja yana da fata wajen alkawarin da Allah ya yi masa na alkhairi sannan ya yi isti'aza a'udhu bika min sharri ma sana'a ya yi isti'aza da sharrin abin da ya aikata shi dan ya zuga shi ya aikata kuma ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar da ya masa Yanzu wa abuku bi ni'matika alayya kaga mutum ya yadda cewa Allah ya masa ni'ima sannan zunubi ba sai jingina wa kansa wa abuku bi zambi yace bi zambi alladhi taraftahu alayya ba ce bi zambi zunubin nawa ne ni na aikata shi duk wannan ladabi ne da nuna nufi da tausayin kai ka dan adam ne ka nemi kanka ya yi haka ne rasbatar bin mafira don kwaɗayi neman gafarar Allah subhanahu wa wa atirafuhu bi annahu la yaqdiru ala zalika illa hu ya tabbatar ba da iya yin wannan sai Allah don haka addu'ar ta zama ta samu sifatu qiyada shugabanci a yau a istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ce shugaban istighfari duk wani istighfari da za ka yi to ga ogar sanar mutum ya ce Allahumma anta rabbi ka yadda shi yayi ke kenan ka yi ikirafi bi rububiyyar kita la ilaha illa anta wannan uluhiyya kenan kamar yadda malaman tauhidi kuma suka ce tauhidin rububiyya mustalzimun li tauhidin uluhiyya wa tauhidin uluhiyya kuma fa mutadammin li tauhid rububiyya in dai an samu rububiyya to sai fa an nemo rububiyya zai yi aiki in ko ka ga uluhiyya shi kadai to tabbas akwai rububiyya a cikin sa baya yiwa a samu uluhiyya ba rububiyya amma yana iya samun rububiyya babu uluhiyya ala rububiyya shine ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi sama ya kasa yayi duniya yayi ka yayi baban ka yayi kowa da kowa wannan kuma kafurai ba sun yadda da wani amma ka bauta masa ba ka yadda huwa al-wahidu alladhi yastahiqu al-ibada la ahadun siwa ka'inan manka la malikun muqarrab wala nabiyyun mursal ka yadda da wannan to anan fa rikici ne da annabi ya soma wannan bayani bayan sun yi ikrari Allah ne ya yi su to sai na cewa wannan allah ne zai hana su bauta masa daga nan fa aka ce ya so masu taɗau ya so masu kuwa a ja'ala al'aliha da ilahan wahida yanzu duk allolin nan ke na rabu da su sun san ba alloli ba ne amma me ya sa su da faɗa ka domin shaguna ne allolin shago ne duk shago ne kuɗi suke kawo domin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama larabawa sukan zo maka su yi tsarkake ka'aba su yi bauta a cikin sun yadda tsaki ne na Allah to amma sai larabawan maka suka kawo wata siyasa yasa kowa sai Allah ne daban aka ce duk wanda zai yi tawafi ya tabbata ɗayan biyu ko ka yi tawafi ka kawo kurba ma'ana wani ai wani lada ko kuma wani aiki da za a ba Allah amma ya zama wannan kudin tsaftatacce ne babu kudin haram a ciki tabbata kudin nan fiye ne ba wani ka bige ka fashe ba ba wani ya ajiye ka sace ba domin a wanke karkashin fashi da sata shine mai shahara alƙawiya kun bai kana da ƙarfi shine jari shi ta an haifa mutum mace kawai yana da wahala ne ba wani yaki da zata ba wani gudu zai tura ta ta kwato kuɗi daga nan suke ce mata nafsin shirira rai mara amfani mai da rai ne kun shara jami in an ba shi bisharar mace ta aiki mace shi ke nan wannan wasu hukumu wata ya tawara min alƙawar yana ma kuma ya kar'a da daga nan zai soma tunani a yi alamu an yi su ba to a wannan lokacin larabawa sai suka kawo ta siyasa cewa in ka san ba ka da kuɗi tsaftatacce kuma rigar da za ka yi wafi da ita ka taɓa sabon allah da ita to zai ka yi ko kuma ka zo ga da kaya na halar da daya shi yasa sai kowa yanzu wanda bai da misali ba wani da ne da rigarsa ya taɓa ya taɓa zuwa ya yi wani fashi a ya yi a ya ta giya da ita sai ya zo ya sayi sabuwa da wannan suke tara kuɗi duk shekara ko da ke zaɓan ta a rusa allolin nan a wasan da su na yaushe zai yi mu. shi yasa duk mutum da yake da'awa ila hawa son ran da yake kiran mutane zuwa gare shi in ka ce zo mu haɗu a kan suna da wuya yarda domin wannan sirrin nashi shi ne ne shi ne shansa kuma kai ka ce zo mu rike daidai mu tafi daidai yana da kai ma an zo an hatu an hatu da kai kai ma shagon zai da tafi salama ko wani abu ne da nan zai ce na zai yi ba shagon zai yi ba sai ga al'amura suna jagorewa an ci a dawo a jirgin Allah ya tsawo ka saboda haka mutum ya yadda da yin bi rububiyatillah wa uluhiyatillah in ya haɗa su kaga an samu tauhidin rububiyya wa uluhiyya khalaqtani wa ana abduk Allah kai ka halicce ni kuma ni bawon ka ne sifatul rububiyya ita ce take nuna kankan da kai da yadda da cewa kai din ba kowa bane sai za a nemi sallallahu alaihi wasallam ya fito a ce masa abdullah domin su ne cikar kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ala ahdi ina da a kan alƙawarin da muka ɗauka tuntuni cewa Allah ya ce alastu bi rabbikum kun ce bala wa wa'dik da kuma duka ne alƙawari mustafa iya yi na iya kokari na wannan kuma duk abin da zaka iya Allah ya sani zaka iya yin mafi kyau kai mai kai mummuna Allah ya sani za ka iya yin cika kai ne rauni Allah ya sani duk abin da za ka yi ne ka sani ya alamu kha'ina ta ta'ayi wa ba su mutum ya gabatar da waɗannan sannan ya ce a'udhu bika min sharri ma sana'a Allah ina neman sani da kai daga sharrin abin da na aikata wannan shi ne Allah Allah ne za ka wa laifi zai maka punishment kuma gunsa za ka koma ka nemi mafita shi ne ma'anar la haula wa la quwwata illa billah la manja wa la manja minka illa ilayk amma duk wani koma bayan Allah in zai maka ka masa laifi zai maka punishment kana iya rafar wani kuma ka samu kura banda Allah Allah shi ne za ka wa laifi kuma ka raɗe shi ya ji daɗi kuma ya yaɗe so da haka shi ne abin goma abu laka bi ni'matika alai ina mai sanarwa sanarwa ne nuna yarda da ni'imar da kanmu domin Allah ta mun ni'imomi da yawa wanda ba zan iya irga su ba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha baka isa ka iya irga ni'imar da Allah ya maka kamar ni'imar ilimi ne wani zai ga yi da ilimi amma da za ka rika tambayarsa sai ya duk tambayar da dai sai ga Allah yana da wani hadisi yana da wani magana wasu malamai yana da abu kaza sai a mai tambayoyi da yawa yana iya ba da amsa amma da zai zauna shi kadai ya ce ina iliminsa bari mu kokarin da iya ina na sani me na sani shi mun shi ɗaya zai gama iliminsa zai ce zai gama san ba haka ni'imar Allah yau an ce maka lissafa ni'imomin da Allah ya maka yana cikin lokaci kankani kana lalibewa ka rasa amma da an kiro abu kaza sai ga shi ma ashe ni'ima ce da an kiro ta sai ga ni'ima ce ba ka sanin ni'ima illa idza sulibat sai an kwace ta ana kwace ta zai gane ashe wannan abun yana da ni'ima ya sunan da Allah ya baka subhanahu wa ta'ala in lafiyar sulau ba ka iya gane amfanin wannan ko wannan amma da ya yi ciwo sai da gaje da amfanin ba kuma da za a ma da za a tambaye ka a yatsun nan wanda kake so a dan gutsura a lokacin sai ka rasa wanne za ka ci tun ba a gutsuran ban ka kalla ya tafi ah, a wannan ba ina da ne a wannan ba ina da ne sai ka rasa wanne shi ni'imar Allah tana da yawa wani cikin labura da ake bayarwa na ahwalin kiyama tun aka ce za a sashi aljanna bi fadlilla sai ce haba ya Allah duk ibadan nan da nayi Allah ce to a dawo a auna ibada da kuma falalan gani gani kawai aka auna ta aka bayyana ai bai ma aikin nashi duka da ya rabin ganin ba yanzu ba ya Allah zani fi fadli ko kai yanzu ka auna girman ido ka auna girman ido wanda ya tsu biyu sai su rufe shi amma an ka bude shi abin da zai gano maka ba abin da zai gano ma da yawa kaga ashe falala ce ni'ima ce yau mutum ya rasa ido a jikinsa ba sai ka gane yana da rauni ba ma a fuska kawai ba a yi jikinsa saboda haka ashe ni'imar Allah da yawa dole ke da Allah ya maka ni'ima shi da ma bai wa abu ujiban bi ya Allah na yadda ni ne nufi don haka fasiri Allah ga farta mu ka ga bai ce ba kawai take kawai daga zuwa Allah Allahu musulmi ba duk da cewa yana daga cikin istighfari astaghfirullah Allah ina neman gafara haka kuma wanda muka fara da ke rabbil firri wa tub alayya to amma wannan ya samu fiyada saboda wayancan sinadarai da mutum ya gabatar da suke nuna neman alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ƙarshe ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta na san ba wanda yake gafarta mu sai kai ya Allah wannan addu'a wannan istighfari da ya haɗa waɗannan sinadarai lallai ya cancanci a kira shi sai shugaban istighfari duk wanda ya faɗi wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam a wuni mukinan biha yana mai tabbas zai yi wannan amfani da manzo ya faɗa zai samu gafarar da an manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa ma da min yawmihi ya mutu a wannan wurin qabla an yumsi kamma akai yamma ba kuma min tsarin janna shi dan aljanna kai tsaye yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qala min al-layl wa huwa muqim biha fa mata qabla an yusbih fa huwa min ahli janna kuma daga dare kafin mutum a wayi gari ya faɗa kuma yana jin cewa da gaske za ta yi amfani to shi ma kan awayin garin ya mutu zai shiga aljanna Allah ta sa mu dace da ba mu ikon sakankancewa daga al'amarin ubangiji don mu samu biyan bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roki Allah wa anta mukirin bil du'a kana mai jin garanti an karba ba karba ba kuma ka yadda an wani abu a madadin ta kar ka taba yaddan kai asara mai asara ne zai ce kai ba na gani na yi na yi har yanzu ba bayani Allah ya tsawo wannan sai yi istifa har littafi aka yi rubutu a kansa aka yi sharhinsa aka karo wasu bayanan fada'in game da shi wannan yana nuna maka ina da ulama da fagen ilimi musamman abu da zai wa mutane amfani da an ware shi an masa littafi na musamman saboda muhimmanci Allah ta yi mana da shi hadisi na tabbas a cikin wannan babu har ila yau yace an sauban رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزاعي وهو أحد رواده كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عيدة يتسلع إذا انصرف من صلاته على مسكة حديث يحتمل أن تكون صلاة مفروضة sallan farilla يحتمل أن يكون جميع الصلوات هو سوى أما دي جافر جاي الصلوات المفروضة domin ita ce ya fi yi a waje kowa na gani yana sanin mai annabi ya fi yi amma da wafin don bi bai yi asila mafi yawa annabi ya kan yi a gida kuma ya ce alu za mu faɗa mu ja'alu min salatikum ko ja'alu fi buyutikum min salatikum ko ij'alu salatakum fi buyutikum ij'alu salatakum ko kuma mafi yawan salatikum fi buyutikum sai ce illa al-maktuba wajen kuma ce na ta ji an buyu da kun kuduwa kaga wannan yana nuna kwaɗaitar da nawafin biyu kar ku mai da gidajen ku kabura ku bai wa gidajen ku wani rabo na sallah amma ban da na farilla sallan farilla kar ku da ku kai a gida sai a larura amma nawafin kar ku yi a waje kuma sai a larura ku yawaita yin su a gidaje don me domin na wajibin a waje addu'a ila riya ya fi jawo riya salatun nafila da salatun makula a gida kuma addu'a ila nifa yana jawo munafurci cewa wannan baya tsallake wannan mai kasala ne wannan mai kasala ne to da haka ne fa ne a zo Na nafila ne a yi a gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi da maka, cewa idan ya idar da sallah an furin jayar da farilla in ya idar da sallah yana neman gafara ya tafsirin ma'a salatan istaghfaran ma'a salatan yana neman gafarar Allah ta uku wa qala wani ya gama sai ce Allahumma anta salam Allah kai ne aminci wa salam daga gare ta aminci yake zuwa duk wani aminci da kake son samu da kwanciyar hankali da nutsuwa tana wajen Allah isa wani magabaci yake gaya ba wani sara'anin irin masu saurin fita din nan da masallaci yake me kake nema ina kake son zuwa duk abin da zaka nema da inda zaka je yana nan a inda kake a gun sallar yana nan a wurin to saurin ne kake gaban gun domin kana kusa da ubangiji subhanahu wa ta'ala domin da Allah shi ne aminci kuma shi ake nema ya ba da aminci da kwanciyar hankali kana neman aminci a wajen wani ba Allah ba ka daɗi kama haske ya zanjira da ikram ka tsarkaka ka darajantu ya abokin girma da kuma girmamawa قيل للأوزاعي إمام الأوزاعي هنا لبشوان ruwan zuwa حديثه sai aka ce masa ya yastaghfirullah to kaifa istighfar ya ya ya ya ke neman gafar? far wannan ji yana nuna maka ne da bin neman ilimi ba wasu an ce annabi yana neman gafara sai ka je ka kimso wasu kalmomi na neman gafara ka ce bari mu yi amfani da su a maza ba ta suna jira su biya ya ma ake yi yaya lafazin nubuwa yake a wannan abu in an ce maka ga falalan zikiri to ba kawai sai ka shirya wasu kalmomi ka kama zikiri ne su ba a'a sai ka jira kuma to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabban sahabbansa suka yi zikiri sai kai kai kama sai kai ma ka kama yin irin waɗannan ba ka kirkiro nasa ba in an tambaye ka kace to abin da na faɗan ba kyau ne ba ce ba kyau ba amma haka annabi yayi kuma an ce kai koyi tunashin kare na ne bai ma ba kenan kuma kai na kankana ta fa annabi iya larabci kenan ka fi shi fasaha shi ba ya ce ana afsahul ar wala fa ni ne mafi fasahar larabawa kuma ba ba ba ba alfahari kuma Allah ya ce cewa o tsitu jawami'ul kalim an ba da dunkulallun kalmomi masu dumbin ma'ana wanda annabi zai faɗa hadisi ɗaya sallallahu alaihi wasallama a yi littafin rubutun a kan haka ashe ba ne wannan falala da baiwar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi abu yayi shi aikace ya faɗe shi kai ji wannan ne ma ba sai ka je ka sarƙafo wasu kalmomi wani kana ganin su ne zai sa Allah ya ce ka'awa na akwai fasaha ina ruwan Allah da fasaha in dai baka yi yadda yake so ba iko na annabi sallallahu alaihi wasallama ga sauki ga dumbin lada yasa wani lokaci in ka zo ka faɗe jarwa mutum abu da girman ladansa ya yi shauƙin abin kana gaya masa yanzu ya san shi kuma sai ce a ah, da wannan wato ya yana shi shi da yana so ya ji wani abu mai wahala da kyar ake yi anya ko za mu iya wannan to duk mai irin wannan to kai ne hanyar abin duniya domin zai sarkafa maka abin da ba zai yi ba ka je ka gwada ka gwada ko da ka iya in gada zai ce ba haka na ce ba saboda mai a ƙarshe a ce yanzu za a yi ai kokari za a yi kawo na ba ma ko kuma kai da kanka ma ka sanu da ce wannan fa malam sai kuma da mai domin ya ɗauka addu'a ba malami ne yi ba ta yi shi yasa kowace bukata da karama da babba shi ta ya je ku malami Allah ya ba mu ikon kwan kon Allah da bakin da ya yi wa Allah ne da jikin da ya yi wa Allah ne Allah yana son lokacin da kai laifi ka zo da kanka ka nuna damuwarka wannan ya kan faranta wa Allah rai yanzu daɗi ya kuma biya ma bukata don kayan da shi ne yi ba a ce dan ka roƙi ba a zuwa ne ba amma kar ka ɗauka cewa shi din ne zai iya gaya wa Allah amma kai ba za ka iya ba a kowa ma zai iya zuwa ne Allah ya ce da ku wanda sa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an to balyastaji bi ni su ne hanyar da za su bi addu'a in karba ويؤمنوا به وفي إيمانه وعن تنبيه إمام الأوزاعي يا يا اتفاق يجي قال يقول أستغفر الله النبي يدع سوى أستغفر الله إنا لمن غفرك يا الله أستغفر الله إنا لمن غفرك يا الله أستغفر الله إنا لمن غفرك يا الله kira ga masallatanmu yawanci na sunna sukan makala maka ka rika gani kana yi ba wani gurgula a ciki abu ne mai sauki ba a bukatar wani ya ma wani kowa zai iya cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba wani wahala Allah ya samu dace Allah ke mana muwaffaqa wannan hadisin shine hadisi na takwas da za mu tsaya a kansa sauran hadisai biyu tara goma sha ɗaya sauran uku kenan wancan mun fara muka tsaya a wuce yanzu kuma saura ne suka rage to za mu bar su zuwa sati mai zuwa mu gama su kuma mu shiga babu asiri babin da daga shi fa sai dai ma tsara jiriya mai salihin kulli ajalin fita in ta gaba a je ba to an gaza amma sannu sannu kwana nesa Allah ka ba mu dacewa yana da kyau wannan majalisi ne albarka ya yi shirin na musamman wani zai yi kwana da wani hujjaji mai albarka Allah kai mana muwafaka wani ya ce ku shirya walima don ba ni zan ce in shirya walima ta ga haifa zan ba da ilimi ba Allah ya samu da inda mun yi kyau Allah ka ba mu ladansa إنه ممكن أن تسمي أهل كلامي ومنع صلى الله وسلم على نبينا والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم من الله تقولون شوائبه الاتفاق بالليل في مريتين فاتها لمريتين دائما هم دائما شكولين شكولين. na'am annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce lallai ko ba amma an yi amfani da waɗannan lokuta domin safiya shi tunkarar yamma shi ne tunkarar dare tamkar in ka yi da safe ya maye maka gurbin wuni gaba amma dan baka yi da safe ba sai da rana ka tuna za ka yi ko kake son yi to mu yin dan kayu haka kuma ba ka yi da yamma ba sai da daddare ko ma ka zo bacci sai ka tuna ya kamata ka yi sai kai a wannan lokacin babu laifi wallahu a'lam yana tambaya na biyu yake cewa shi ita sai da istighfarin akwai adadi da mutum ya kamata ya yi ko kuma ba adadi eh to yanzu da yadda muka karanta hadisin manzo bai faɗi sau nawa ne. kawai ya ce in ka faɗa ga abin da zai haifar za ka shiga aljanna to aljannan guda nawa ce na guda ɗaya ce Muhammad zai ce in ka faɗa in dai ka mutu da ka zaka za ka shiga aljanna ka zama ya rage in ka faɗa shi nan ka jira ka gani za ka mutu baka mutu ba goma ta kai ba baka mutu ba jima ta kai ba wannan shi ne sauƙin lamarin amma kana so ka yawaita istighfar kuma akwai da za ka yawaita yi za a cikin ma ya faɗa su rufa kuma kana so ka shiga sahun masu istifani da yawa sai ka yawaita astaghfirullah astaghfirullah da makamantan su amma da sai da istifar in ka yi shi a wurin su ɗaya na wadatar maka in ka yi kuma da maraice su ɗaya na wadatar maka wallahu a'lam har yanzu a kan sai da istifar wanda yana tambaya cewa shin akwai wata nau'i na shirgin cikin farko kuma na ita tafi da kaɗai ake rune wannan sun muka ne. in da wata kuma da Allah ce ba ta annabi ba ce Allah ya sa mu dace wannan mai kamar da ke bayani akan sallolin nafila nafila a gida to shi kuma sunan da wawaki shi an fi so a yi gida ne ko a masallaci ai nafila sunan ka nafila ko sunan da ke nan nafila in dai ba farilla ba ke an fi so a yi a amma an kasar na ne gida ba ba zan ba wannan kuma sai ka daure ka yi a inda kake ganin za ka iya yi Allah ya mu dace daga neman akwai wasu kan neman addu'a ne na wanda yana magana wani ya tuno da kudi a kan kaza a yanka a yi addu'a to an yanka kazan za a yi shi shi ne tambayar na farko mu gane dai Allah bai shar'anta karɓar addu'a da yanka ba duk wani abu ko da guda ne Allah bai ce sai ka yanka mun abu kaza zan karɓi addu'ar ka ba yanzu mun karanta Allah ya ce rujuruni an tafi lakum bai sa wani sharadi ba babban sharadin da ake so ka gindaya wajen yin addu'a shine ka ci halal ka ci halal kuma kudin kazan nan ka zama na halal bane tun a lokacin ba an rubuta to in an ce sharadi ne sai ba za a yi addu'an ba sai an yanka kaza to wannan akwai nau'i na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya zama shirka kansa domin ana yin musu ne riga shi kuma allah ya ba da wasu lokuta da za a yi ko wasu sanadi da za a yanka ana yanka haka kawai ma kuma ka samu lada fata na allah ya bani lada wannan abu da na yanka kuma zan cin ji daɗi ai kuɗi ma an gaza aka ce abinci ma an gaza kai gidan gidanka aka ce aikin lada ne to amma ka shar'anta ka shar'anta shi zama wata shari'a ba a karɓar addu'an nan sai an yanka sai an yanka kaza ko kaza ma a cikin jama'a ita fara ake so a baka ake so a mai jani a mai kala kaza ne kaga wannan wasu dokoki ne na aljanu ko na shekaru domin aljanu babban abincinsa jini ne to sai a sa a zubar da jini don su sha sai kuma su wuce gaba wajen biya ma bukata Allah ya kiyaye. Sai da ka san wannan sanadi aka bi to haramun yanka ci wannan dabba domin an yanka ta ne da zai kuma cewa annabi aka yi masa kake inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kenan duk wannan ayyukan ba a tarayya da Allah a ciki wa bidalika umir wa ala awwalul muslimin Allah ka samu dace masu bukatu Allah ka biya musu masu damuwoyi Allah ka yaye musu masu tunanin yin wani abu na alheri a rayuwa har yanzu wata cin masa ba Allah ka taimake su matanmu da suke da juna biyu Allah ka taimake su lafiya ƴaƴanmu maza da ke bukatar aure da mata da ke bukatar mazaje Allah ka duka haɗa kowa da nagari Allah ka bai da kowa halin da zai samu cimma wannan buhari karatu da muke yi Allah ka ba mu ladansa abin da ba ma ganewa Allah ka ganar da abin da ya fi karfin mu Allah ka iya ma saboda alkhairi Allah ka kusanto mana shi mai neman kasar nan da mu da kasar nan da jama'a mu gaba ɗaya da musulmai da shari'a da gida Allah ka mayar masa kansa shugaban mu da bai da lafiya Allah ka ba mana shi lafiya waɗanda suka yi yanke da alwashi na ƙarya Allah muna roƙon ka nuna mana a jami'a kudratika Allah ka da mana da shugaba lafiya waɗanda suke kan wasu ɗabi'u munana suka kuma gudanar da wasu abubuwa na tsafi wanda suna da jin a ransu tsafinsu ya fi Allah kuma in Allah ya fi tsafinsu za su daina sabo Allah ka nuna mana ikonka ka samu ga ƙaryarsu ka samu ga kunyarsu Allah ka tona alƙirin masu shan masu alkhairi Allah ka ƙara ƙafa masu gaban mu da bayyana lafiya Allah ka fi mu sanin halin da yake Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi Allah ka yayi masa dukkan damuwa Allah ka sa ya cimma burinsa akan na alkhairi abin da yake sharri ne ko fitina yake da niyyar sai ya yi shi bai san shani ba ne ko fitina Allah ka ba shi da Allah ka hada shi da shi makwabta na gari ka hada shi da wazirai na gari ka hada shi da masu ba shi shawara na gari Allah abin da yake yi in zai cutar da mu Allah ka hana shi abin da zai mana amfani Allah ka karfafa masa Allah ka taimake mu da taimakonka Allah idan mutuwa ta zo ka sa mu cika da imani Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا بطلة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين